الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد باهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda yake cikin kaddarawarsa ya sake haɗa mu a wannan lokaci mai albarka a wannan rana ta asabar wannan masallaci da ke nan kuwa kungu cikin garin mina domin ɗorawa inda muka tsaya a darussan da suka gabata a cikin wannan littafi mai albarka littafin iziya a inda yake a darussan da suka gabata muka tsaya a babi na hudu a yau asabar da hudu ga watan muharram shekara ta 1433 kuma takwas ga watan disamba shekara ta 2012 miladiya za mu tashi a fasali na biyar duk dai a cikin babi na farko babi na farko kuma shine babin da yake magana akan tahara babi na farko babi ne da yake magana kan tahara ita kuma tahara kamar yadda bayani suka gabata a tintintini ta kaso kashi biyu akwai taharatu hadasin akwai taharatu khabath muna nufin ita karan kanta tsaftace gangan jiki ta kasu kashi biyu akwai taharatu hadas idan aka ce taharatu hadas shine tsarkin hadasi idan aka ce alhadasu huwa kullu ma yakhruju min ahadi sabilaini ala wajhi siha shine duk abin da yake fita ta ɗayan mafitan nan guda biyu a lokacin da mutum yake cikin koshin lafiya shi ake nufin da alhadasi duk abin da ya fita daga jikin mutum abin da yake fitsari ne abin da yake wadi ne mazi ne bayan gida ne mani ne duk suna wannan hadisi wannan jina da kyau ko duk abin da ya fita daga jiki shi ya kira hadisi abin da ya fallatso maka daga waje shi ake kira habasi da ake cewa tsarkin kari da tsarkin habasi shi habasi shine duk wata najasa da ta zo maka daga waje misali mutum ne yana tafiya sai aka tsallaro mashi da fitsari shi fitsarin da ya taba jikinka tunda ba kai kai shi ba ba daga ka ya fito ba sunan wannan a tufafinka ko a jikinka ko a wurin tsallaka sunan shi alhabas wanda yi fitsarin kuma sunan shi a wurin sa alhadas kenan zai iya yiwa mutum lokaci guda ya hada abubuwa guda biyu mutumin da yi fitsari sai bai iya buɗe jikinsa ba bai iya barin fitsarin ya fita ko ina ba ya taba mai gefen takalmi ko gefen kafan shi ko wane ne kaga wannan fitar fitsarin hadisi taba mai ilmai inda fitsarin ya taba ya zama khabasi wanda yake kuma rashin tsarkaka daga fitsari yana zama sanadiyya na azabar kabari Allah ta'ala ya tsare mu kuma yana cewa wanda suke kara mutum waswasi kullum ya dinga jin waswasi a zuciyarsa wanda ana bukatar ya zama na mutum ya tsarkake kanshi daga dukkanin irin waɗannan abubuwa to sai mu bayyana akwai zaran ga ya je qaharatu hadath tsarki hadashi ne tsarki dinnan sassa ta fita daga cikin mutum ko duk abin da yake ya fita daga mafita guda biyu sawa'un wannan mafitar ta dubura ce ko ko wannan mafitar ta al'aurar gaba ce sunan wannan alhadas abin da ya taba ka daga waje na najasa shi ake kira alhabas kuma idan ba mu sha'afa ba su ne waɗannan abubuwan muka kammala bayanansu a duk darasin da suka gabata tun daga fasali na farko har zuwa fasali na hudu da muka kammala duk yana magana ne akan waɗannan yana fayyace abin da yake mai tsarki da wanda yake ba mai tsarki ba darasi na gaba na yau shine a fasali na hudu inda za mu tashi akan abin da ya shafi alwala qala rahimahullah faslun fara'idul wudu'i sab'a hiya al وهي bil qalbi فينوي بقلبه عند غسل وجهه فرض الوضوء أو رفع الحدث أو استباحة ما كان الحدث مانعا منه قال رحمه الله فصل malam ya ce wannan kuma wani fasali ne na daban ya kammala magana akan fasalin da ya gabata sai da inda ba din ya kawo mana lafazin faslun ba da sai mu ce har yanzu yana magana ne akan abubuwan da suke an yi rangwame a kansu shi sai da aka ce fasalun sai a ce rabewa ma'ana raba wancan zancen da wani sabon zancen wannan kuma malam ya yi ware shi ne sukunda guda don ya magana a kan abin da ya shafi alwala shi yasa sai da ya kammala abubuwan da suke hadasi da habasi baki daya sannan sai ya zo kan magana kan alwala saboda manzo Allah sallallahu ya ce la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahadasa hatta yatawadda dayan ku ba zai Allah Allah madauki sarki ba zai karɓi sallar ɗayan ku da i ba a hadasa idan yayi hadasi yayi sallah Allah ba zai karɓi wannan sallar ba hatta ya tawadda har sai yayi alwala isa malam da ya yayi bayani kan hadasin sai kuma yi bayani akan alwala wannan bayan an kammala magana akan wannan sai a zo magana kuma akan sallah idan ake magana akan alwala al'asulu kan alwala shine faɗin Allah madaukin sarki da yake cewa ya ayyuhal allazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bay wannan gaba ita ce magana akan alwala da ubangiji subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhal allazina amanu ya ku dukkanin waɗanda suka yi imani idza qumtum ila salah in kuka tashi za ku je ku yi sallah kenan ka ga karɓuwa alwala mutum sai ya haɗa da imani idan mutum ya yi alwala ba shi da imani bai musulunta ba kwata-kwata alwalar shi ba ta yi ba abin da ke nuna alwalar shi ba ta yi ba mutum ne ya yi alwala a lokacin bai musulunta ba sai da ya kammala alwalar sai kuma ya musulunta eh in gani yanzu abin da ake bukata sai ya sake alwalar sannan ije yi sallah Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wannan aya ita ce magana akan abin da ya shafi alwala shine asalin magana kan alwala a cikin alqur'ani mai girma kuma alwala ibada ce da Allah madaukakin sarki ya shar'anta ta idan aka ce ibada ce da Allah madaukakin sarki ya shar'anta ta ya shar'anta ta ba lalle ne ka gane haƙiƙanin hikimar da ta sa ake yi ba babban abin da ake bukata da Allah ya ce ayi ayi saboda abin da muka mai maimaita za ga al'amuran da ke cikin alwala da yawa za ga wasu su abubuwa da yawa ta ta'abbudi ne ba abubuwa ne ma'aqalatul ma'ana ba ba abubuwa ne da hankalinka zai iya kawo me ake nufi da wannan ba mun sha maimaita ba su ɗaya ba su biyu ba mutum ne zai je yi wanka da soso da sabulu ya fito kuma yana son ya yi sallah a ce sai ya yi alwala kaga inda alwala ana yin ta ne dan tsafta kadai ku lura jumla da na faɗa inda dan tsafta kadai ce da kuma ba magana wanda ya fito wanka da soso da sabulu a ce kuma yayi albara to amma waɗannan al'amura ne hisa Allah ta'ala ya bude ayar da imani abubuwa ne sai mutum imani ya daskare a zuciyarsa sai wanda ya imani ne yake waɗannan amma duk mutumin da ya sanya hankalinsa jagoransa inda hankalin shi yayi to shi ma nan yayi to za ga da yawa abubuwa na addini ba zai iya sallama musu ba kuma akwai abubuwan da yawa da ake bukata sallamawar ka kadai ake bukata imam malik ibn anas imam al-a'imma imam darul hijra ya rawaito hadisi a cikin ma ake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gaishe yake cewa idza tawadda al-abdu al-mu'min fatamadmada kharaja al-khataya min fi ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gaishe idza tawadda al-abdu al-mu'min idan bawa mummuni yayi alwala ko ya fitar da wanda ba mummuni ba kenan kamar yadda muka faɗa ya ayyuhal ladina amanu idza kuntum ila sala idan bawa mummuni yayi alwala fata madu mada sai yayi kuskurar baki da yayi alwalar sai yayi kurkurar baki kharajat al khataya min fi dukkan kurakuran da ida bakinsa za su fito su malali a ƙasa lura da ya kuskura ruwa sai kuma ya zubar da shi zubar da sai laifin da ida bakinsa ya zube ƙasa wa idza stanfara idan ya shaƙa ruwa kharajat al khataya min anfi hakan nan kurakurai da yayi da hancinsa ya shaƙa ko ya abin da hancinsa za su fita baki da nau kenan biyu fa idza ghasala wajahu a lokacin da mutum mummuni ya wanke fuskarsa kharajat al khataya min wajhi hakan nan kurakuran da yi da fuskarsa ya kallaci abin da aka ce kada ya kalla hatta ta khuruja min tahti ashfari ainai har kuskuren da ya makale a kasan girarsa sai ya zube kasa saboda wanke fuskar da yi a lokacin da yake alwala fa iza ghasala yadai an ya wanke hannayensa guda biyu kharajat al khataya min yadai hakan nan kuma laifukan da yi da hannunsa za su zube ma'ana biro ne ya rattaba hannu ko wani abu amma ya sani in zalunci na siya ya maiwa da waɗanda ya zalunta haƙƙinsu kuna jina da kyau idan wasu ya zalunta to sai ya dauki abin da ya zalunce su din ya mayar musu sai kuma ya roki Allah ta'ala gafara wannan shine bayani dan da yawa ana zurba waɗansu shugabanni ko waɗansu masu kuɗi ya ɗiba ya tashi ya dauki dukiyoyin mutane ya kaka gida da su a ce ai idan ya je hajji ya je dawo a aka yi wala da tu umu tsura haka sai wawari abin da yawa wura baki ɗaya sai ya ce ya tafi aiki hajji in ya je dawo yana ganin kuma ya kammala wannan alhali ya yaudari kansa kuma waɗanda ya ɗauka matsayin malamai duk sun yaudare shi don duk abin da yake da haƙƙin wani to sai ka mayar da wannan haƙƙi din amma idan tsakanin bawa ne da ubangiji shi kadai wannan al'amari ne da izinin Allah madaukakin sarki da sauki in aka yi la'akari da inna Allah ghafurur rahim amma kuma ba akwai akwai kuma ghafirul dhanbi wa qabilu tawbi shadidul iqabi la ilaha لا إله إلا هو إليه فإذا خرج فإذا غسل يديه خرج الخطايا من يديه إن وانك حنا ينسى كنا كنا دي حنا ينسى ذاس زبي قصا حتى تخرج من تحت أظفار يديه حكس كنا دي أقصا فرتنسا لونغو لونغو فرتنسا دي ذاس زبي قصا فإذا مسح برأسي إن يشافر كي خرجت الخطايا من رأسي hakan nan kurakuran da i da kanshi zai zube hatta ta kharuja min ufunai har abin da yayi da kunnansa shi ma ya zube ba ya zube baki da ashe kunne yana cikin kai kenan inda da aka magana shafar kai sai aka hada da shafar kulli fa idza ghasala rijlai in ya wanke kafafuwansa guda biyu kharajat al khataya min rijilai haka nan kurakuran da i da kafarsa gaba ɗaya za su zube hatta takhruja min tahti azfari rijilai har kuskuren da i da irin can ƙasa farcen nan nasa duk za su zube ƙasa qal sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace thumma kana mashihu ila masjid to sannan kuma sai tafiye shi zuwa masallaci ta kasance wa salatuhu da kuma sallar da ida ya je masallaci nafilatan lahu wannan kuma wani ƙarin lada ne na musamman gare shi saboda kaga waɗannan duk ya zama kurakuran duk an riga an kankare su to kun ga wannan zai tabbatar mana da alwala ibada ce ba al'ada ba ce saboda ka ta sha bamban da mutum ya dawo daga noma ya ce bari ya dan wanke damatsansa ko ya gama ta maula ya ci bari dan wanke kafarsa saboda wannan kuma zai kasance ne a lokacin da mutum ya tsaya ya yi alwalar kamar yadda ake bayaninta ba wai ya ɗauki alwala wata aba ce da ko akan titi zai iya tsintatta ba kuma da yawa an ka tsaya a bakin kasuwa a masallacin kasuwa ko a masallacin da ke babban ma'aikata ko a bakin titi masallacin bakin titi za ka ga wata alwalar da kake gani a wurin mutane to wannan alwalar a kwararo mutum ya tsince ta ba a makaranta mutum ya same ta ba haka ne ko ba haka bane hakan nan ka ji karatun sallah in ka ji fatiyar wani daga ji ka san wannan ba a makaranta ya same ta ba a kwararo ya same ta Allah ta'ala ya sauke wani hadisi imam malik ibn anas ya rawaito a cikin mawqaf mai da muka faɗa a kitabu tahara babu jami'ul wudu Allah ta'ala ya jikin shi da zafara Allah ta'ala ya ramushe shi wannan aya da muka ambata ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salah da wani hadisi da muka ambata na muwatta shi su za su zame mana jagora akan wannan karatu da muka tasa a gaba Allah ta'ala ya mana jagora qala rahimahullah fara'idul wudu'i sab'a fara'id jam'u farida naka ce fara'id jam'i ne na al-faridatu naka ce al-faridatu abinda aka faralanta aka dora ma duk wanda ya sha ya dinkari wannan abu mana duk wanda ya ya fuskanci alwala to akwai abubuwan da suke wajibi ne ya samar da su wajibi ne ya aikata su a wannan alwalar da ya sa gaba waɗannan abubuwa kuma saba'a guda bakwai ne farillan alwala farillai ne ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai in mutum ya lissafa ya ji sun kai takwas to ya sani ya yi a su in kuma ya ji ya tsaya a biyar ko a hudu to ya sani akwai wasu da bai iya kawa ba wannan yana cikin abin da yasa malamai suke nassanta su maimako a ce fara'idu wudu'i kaza kaza kaza kaza a'a sai a kawo maka tun farko a ce guda bakwai ne sai kuma wajen ba a ce al'ula farilla ta farko asaniyatu faralla farilla ta biyu farilla ta uku wanda yake wannan ba karamin tsari bane ba karamin tasiri bane wurin isar da sako wurin karantar da al'umma malai ce farilla al'ula guda bakwai ne kuma mun yi magana dole ne mutum ya samar da waɗannan abubuwa guda bakwai a cikin alwalar da zai yi qala rahimahullah al'ula a cikin waɗannan guda bakwai sai malam ce ta farko ma'ana farilla ta farko aniyatu niyyatu ita ce niyya dole ne duk wanda zai yi alwala ya tabbatar da yayi niyya domin manzo Allah sallallahu yana cewa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa dole ne ya tabbatar da yayi niyya kamar ya ya fahimci cewa inda a ce yanzu da ya dawo daga gona ko da ya dawo daga wani aiki da ya yi ya wanke gaban alolan baki ɗayansu sai da ya kammala sai ji an kira sallah sai ce to ai shi ba gaban alola ya wanke ba wani ya bashi lasisin ya wuce sallah a'a saboda tun farko bai yi hakan da niyyar alwala ba ya niyyar bari ya tsaka tsami ne قال رحمه الله الأولى النية دول ne a sami niyya ita niyyar nan mecece niyya sai ma ne yace wahiyal qasdu bil qalbi shine fuskantar abu da azama ka fuskanci abu kuma kai azamar yinsa a zuciya ba a fatar baki ba aga nasi kenan saboda haka sai mu bambance akwai abubuwa da yawa da ake cewa malikiya ne alhalin ba malikiya bane ba shi da alaka da malikiya dan da yawa mutane sun dauka in ka ce za ka ce ya eh, ce kamar ka saba ma malikiya ne alhalin kuma ba haka bane malin ya lissafa cewar ita lokacin niyya a zuci take wannan babu wata mazhaba da ta ce wai ana hurta niyya a baki malam ce wa hiya al-qasd bil qalbi shine nifatar abu tare da azama tun daga zuciya kenan ba abu ne da mutum zai fada da fatar baki ba kuma da yawa zake tambaya a ce ina za ka sai ka ce na yi niyyar zuwa abuja ne ko na yi niyyar zuwa lagos ko na yi niyyar zuwa kano amma na fasa lokacin da kai niyya cewa ke allahumma inni nawaitu safe da ila kano ba haka ka faɗa ba amma kuma ka zo ce kai a mako da kai niyyar zuwa kano ina ga mun bayyana wannan kuma mutum ba da baki ya faɗa ba ashe kenan abin da yake niyya shine zuciya ta kudurtuwa dan abin sannan a ɗauki azamar aiwata shi ne abin da yake niyya amma kwata kwata ba a furta niyya a baki a ce Allahumma inni nawaitu anata Allahumma inni waitu sunan wudu'i ko fara'il wudu'i ko waye na wudu babu shi yasa kake ganin wannan a wani littafi da bai sunan shi majmu'un niyyat wani littafi ne da aka rubuta shi da Hausa da jama'a Hausa aka rubuta shi a wancan lokaci abin da za a ce da ajaman Hausa inda addini ne da ba da larabci za a rubuta shi ba yawwa to da a jama'a za aka rubuta shi majmu'un niyyat sai zama nan lokacin da mutum ya auren fari sai a ce to ya samu majmu'un niyyat ko ya koyi niyyar wankan janaba tun zaman da iya tun da bai san wankan janaba ba sai a ce to yanzu abin da yake a kanka shine ka samu majmu'un niyyat wato ka sai da an yi zama na wani lokaci kuma har yanzu yana nan jahilci tukuru in ba an tashi an karanta da mutane ba wasu da yi aure kuma za a ce to ya samu majmu'un niyyat daga nan zai fara ibada kuma alhala ana koyan abubuwa ne tun kafin lokacin ilimi ana neman shi ne tun kafin aiki da shi yanzu qala rahimahullah fa yanwi bi qalbihi sai mai alwala ya niyya tun daga zuciyarsa inda ghasli wajehi a lokacin da zai wanke fuska sai zai wanke fuska sai ya kudurta a zuciyar cewar fardal wudu a yanzu haka zai yi wani bangare ne na farilla a cikin alwala kun fahimci wannan a lokacin da mutum zai wanke fuska to wannan kenan yana nuna abinda yana cikin abin da ake bukata a duk lokacin da mutum yake alwala kowace gaba yake a kai ya halarto da zuciyar shi a yanzu haka yana gaba kaza in yana wanke fuska ya halarto da zuciyar shi yanzu yana gabar farilla in yana wanke hannu ya ji cewa yanzu yana gabar farilla in yana shafa kai ya ji cewa yana gabar farilla saboda a ce dai ya fara alwala amma hankalin shi ya riga ya ya dauki gaba ɗaya shi ma dai hankalin shi bai dawo ba sai da ya je yana wanke kafar dama sannan ya dawo gaba ɗaya haka wannan ba haka ake bukata aw rafa al hadas ko kuma a'a ya je yana yin wannan niyya ne na ɗaukewar hadasi kuma ya hadasi ɗazu ya yi fitsari yin wannan fitsari da yayi yi ya je ya tsarki baya halatta mishi kuma yayi sallah har sai yayi alwala shi yasa muka kawo hadisin Annabi sallallahu da yake cewa la yaqbalu Allahu salata ahadukum idza idza ahadatha hatta yatawadda Allah bai karɓar sallar ɗayan ku a lokacin da ya hadasi har sai yayi alwala ina fata mun fahimci wannan da kyau sai ya zama ne yanzu da kake alwalar sai ya zama kana yin alwala ne kana niyya ne kana ji a jikin ga cewa kana yin wannan ni alwalan ne fa dan daukewar hadisin ɗazu sabanin wanda a dama yana da alwalarsa kawai dai lokacin sallah yayi ya gabar ya sake yin wata alwalar kaga idan dama kana da alwalarka za a yi sallar isha yanzu sai ka ce bari ka sake alwalarka wannan ba maganan rafa'ul hadath kenan sun zama asalan mutum ba shi da hadasi a wisti ba hata ma kana alhadathu mani amin ko kuma mutum yayi yayi ko yayi maganar istibahata halatta ma kana alhadathu mani'an min abinda hadasi ya kasance ya hana shi abinda hadasi ya hana shi kuwa shine hadasi ya hana ai sallah hadasi ya hana ai dawafi kun gane wannan da kyau ko har sai mutum yayi alwala saboda haka a lokacin da ya zo sai ya kudirce a zuciya cewar yanzu yana yin wani abu ne da hadasin dazu ya ya haramta ya hana mashi yayi wannan abu to kenan abin da ake bukata a niyya abu na farko lokacin da mutum yake wanke fuskarsa ya ji cewar yanzu faralla yake yi lokacin da ko kuma ya ji cewar yanzu wani hadasi ne da ya hana mai sallah yanzu yake yunkurin ɗauke shi kun ga duk anan ba inda malam ya nassanta cewar mutum ya hurta a baki an ruwaito ruwayoyi daga ibnu qasim wanda yake su ne gwarazan malikiya cewar bid'a ne nassanta niyya da baki saboda haka ina son mu fahimta faɗan niyya da baki fa abu ne wanda yake masu Allah salamatu wal afiya kuma waɗannan abubuwa ku duba abin da yake janyowa sai ga mutum ya zo sallah yayi eh, Allahumma inni baitu kaza yana ta yi yana ta yi har ne ya taso daga rukuni wai bai niyya ba mutumin da ya yi alula ya shigo masallaci ya zo tsaye a kan sahu ai abin da ake bukata shine ka ji yanzu sallah zaka yi sallah kuma kaza ma'ana yanzu da ka tsaya sallar azhar zaka ko sallar la'asar zaka yi sai Allahu akbar kana halarto da sallar a zuciyarka kana Allahu akbar ta yadda babu yadda za a yi su haɗu takabiratul ihram da kuma hurtaniya mun faɗi wannan a karatun mu na halaka ba inda zai iya yiwuwa ka haɗa furtaniya da kuma furta takabiratul ihram dole wani ya riga wani kenan ashe abin da ake bukata wa shartuha maqarunatin biniya shine lokacin da kai Allahu akbar zuciyarka ta halarta da sallar zaka shikenan qala rahimahullah الثاني غسل الوجه وحده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى آخر الذقن وأرضا ما بين الأذنين ويتفقد في غسله أصارير جبهته وهي التكاميش التي تكون في الجبهة وظاهر الشفتين وما بين المنخرين ويجب تخليل شعر اللحية الخفيفة وغسل ما طال من اللحية الخفيفة كثيفة قال رحمه الله الثاني فرلا تبيو غسل الوجه wanke fuska shi karan kanshi wanke fuska wajibi ne a cikin alwala wa abin da ya shafi iyakar fuska ta ɓangaren tsawo shine hadd iyakar fuska kulan ta bangaren tsawo mana jagarabin fuska ta bangaren tsawo kenan ko mana yace min manabiti sha'arin ra'si tun daga farkon matsirar gashin kai matsirar gashi na kai al-mu'tadi wanda aka saba ba mai sanko ba kenan tun daga ga mai sanko wataƙila gashin kanshi daga nan ya fara kullum da ke ko to ba za a ce ya fara wanke fuska ta kaya daga nan ba sa ma'anar al-mu'tar kenan min manabiti sha'ar ra'as daga matsarar gashi daga nan kuna jina da ke ko daga nan shine matsara sawan yana da sanko ko bai da sanko daga nan zai fara shine matsarar gashi kenan in mutum ya fara alwala daga nan kan gira kun ga bai yi ba sai daga zai alwala yara kenan wani gabjejin kacu ne za ka gan shi cikin malum malum amma ya tashi alwala shi komai nashi irin yara yake zai ga ya fara alwalar daga nan ya kare ta daga nan kasa haka za ga ya rubuta guda ya iya nan yake wankewa sai ya malalar da su a gaban kafarsa ba tare da ya wanke dunduniyar baya ba malai yake cewa wa hadduhu tulan iyakar fuska ta bangaren tsawo min manabiti sha'arin ra'asul mu'tad tun daga matsarar gashin kai wacce matsarar da aka saba da ita ila akhir zaqan zuwa ƙarshen makamaki zuwa nan kenan a gani kaga nan akwai ɗaya nan akwai ɗaya ta ɓangaren fuska ka tabbatar tsoron ɗan ka hula ta sauko ƙasa dole za ka alwala kenan ba daga makabar ka ba a'a daga matsarar gashi sai ka tura hular baya domin abin nan ɗin ya sako قال رحمه wa ardan fuska ta ɓangaren tsawo a ta bangaren faɗi ma bainal uzunai shine duk abin da ke tsakanin fatun kunnuwa guda biyu ma'ana tun daga nan kenan kuna jira da kyau tun daga nan har zuwa nan kenan kenan yanzu in mutum zai alwala in ya ɗebo ruwan ya zuba a nan sai dinga zirzirzawa ya tabbatar da ya shigo da shi daga haka isa aka ce ya yi so uku ba ya tabbatar da ko ina da ina kamar yadda malam ya faɗa zai shiga yadda mun san fuska ta ɓangaren tsawo daga matsalar gashin kai da aka saba da shi zuwa ƙarshen mukamuki ƙarshen ƙasan haɓa kenan hakan nan kuma faɗi daga wannan kunnen dama zuwa kunnen hagu wa yatafaqqadu fi ghaslihi zai yi ƙoƙari a lokacin da yake wanke fuskar nan nashi yana cuccuɗa a sarira jabhatihi shine naɗa-naɗan nan da ke fuskarsa ka san wani za a ga fuska ta dan nadi haka in lura ko makemar da kai haka sai ga nadin ya dan nadi wani ba sai ya daga kai ba ba sai ya daga gina ba ba sai ya wani za ga fatar ta dan kyamushi haka ko dai koshi ko kuma eh, eh gurguru haka eh duk yana sa yayi to dole mutum ya tabbatar isa ya ce wa ya tafaqqadu fi ghaslihi ya ce ko ɗaukan kaya ko talla ko yana ka waɗannan kai eh, wai tafaqqadu fi ghusli asarira jabhati wai menene asarira jabhati shine ma ya ce wahiyat takamish sune dai waɗannan naɗa naɗa allati takunu fil jabha waɗanda suke kasancewa a fuskar mai yin alwala ya tabbatar duk inda ya san akwai ɗan lungu-lungu a fuskarsa ya tabbatar da ya riga ya sa wa zahirar shafatai haka nan ya tabbatar da ya wanke wajen labansa idan mutum ya rufe bakinsa rufe baki madaidaicin rufe baki kamar ya kenan kamar mutum haka to nan kenan idan kai haka to nan duk yana cikin wajibin fuska ka tabbatar da ka wanke shi kun lura da kyau ko shine wa zahira shafatain wa ma bainal mankhirain haka nan ya tabbatar da ya wanke abin da ke tsakanin karin hancinsa guda biyu na haka nan kuma yana bukatar shudawa ne haka kaga nan mahir ne nan mahir isa aka ce mahirai da nan za ka ga mutum ya kammala alwala amma tsakiyar idan shi nan ɗan kwarmi idan nan dan za a gan shi gabje bai samu ruwa ba Ka yanke wasa wani wanka ma sai ya gama bai samu ruwa ba don wanka mace in bai iya wanka ba haka zai je wanka da botiki guda ko kusan drum guda ka gaba abin da wanki ya gaba wankan ya fito yana tawari kuma saboda haka dole mutum ya tabbatar da kwarmin ido da gefen hanci nan a gefen hanci ta ƙasa da ta dan nan sama saman nan sai mutum ya kammala alwashi kuma ya zama akwai lema a wurin akwai inda bai samu ruwa ba kai qala rahimahullah wa yajibu takhlilu sha'ri al-lihyati al-khafifa ya zama wajibi a tsatsefe gashin gemu wanda yake mara yawa gashin gemu wanda yake mara yawa mai ashmawi yake cewa gashin gemu wanda ba shi da yawa shine wanda ake ganin fatar da ke kasansa mai ashmawi ko mai akhbari in masha Allah mai ashmawi ko barakallahu fikum gashin gemu gemun da ake ganin fatar ƙasa shine mara yawa gemun da ake ganin ba a ganin fatar ƙasa wannan yana da yawa na tambaye ku nawa yana da yawa kuma shi bai da yawa kenan ko saboda ana ganin fata kenan wajibi ne alwalata ya zama da na da ruwa ya shiga ƙasan kowanne amma na mara umar fa eh eh kun bayanci kun gano wannan da kyau ko to dole ne mutum ya tabbatar da wannan wa ghaslu ma qala min al-lihiyat al-kasifa ya wanke da wanke abin da ya tsawo na gemun da yake da yawa gemun da yake da yawa zai wanke sa saman shi kai karshen shi haka kun gane ko ba a ce mai dole sai ya wanke shi duka ba amma dai sama sama karshe karshe shine ma qala abin da yayi gaba ya wuce gaba zai shi wannan ita ce magana akan abin da ya shafi wanke fuska wanke fuska wajibi ce in kuma mutum bai iya wanke fuska ba sai ji cewa ya wanke fuska ashe ba inda ya wanke dan bai yi abin da yake wajibi ba ta bangaren tsawo daga matsalar gashi zuwa ƙarshen makamaki ta bangaren faɗi daga kunne zuwa kunne in ya tashi wankewa kuma ya cuccuɗa ya tabbatar da akwai wuraren da yake sai da malam ya nasanta su na ɗan da ke goshi da lungu-lungu na karahanci da sauransu Allah ta'ala ya saka mashi da alkhairi qala rahimahullah as-salisatu ghasl al-yadayn ma'a al-mirfaqayn wa yajibu takhlil asabi'ihima qala rahimahullah as-salisatu faralla ta uku ghasl al-yadayn wanke hannaye guda biyu hannun dama da hannun hagu ma'a al-mirfaqayn tare da shigar da gwiwar hannu ciki ma'ana an dace alwalar ba wai iya nan zaka aji ba shi ita wannan gwiwar ta shiga cikin abin da zaka wanke ma'ana kenan zuwa zuwa nan kenan wannan gwiwar ta shiga ciki wa yajibu khalilu asabi'ihima kuma ya zama wajibi ka tsatsefe yatsan hannunka domin a lokacin da zaka wanke hannunka zuwa nan daga ina zaka fara zaka fara ne daga nan kar ka taba tsammanin wai ɗazu a farkon lula ka wanke hannu zuwa nan a'a wannan matsayin shi daban yanzu za ka wanke hannu ne an ce wanke hannu kuma shine zuwa nan saboda ka za ka wanke ne daga nan sama za ka fara in ka ɗebo ruwan sai ka zuba shi haka kuna sai mutum ya zuba haka ya tabbatar matsaloli da ake samu kuma a wanke hannu su ne kun gana wani in zai yi so biyar so goma nan ba zai samu ruwa ba da kuma gefen nan wani sai ga tsakiyar hannun shi nan bai samu ruwa ba abubuwa ne masu hatsarin gaske قال رحمه الله ويجب تخليل أصابعهما يا ما واجبي أتصي فيا صنهن لوكة لكيك وينك هنايا قال رحمه الله الرابعة مسح جميع الرأس وأوله من مبدأ الوجه وآخره منتهى الجمجمة قال رحمه الله الرابعة farilla ta hudu mashu jami'in ra'as shafar kai baki daya mutum ya shafa kansa baki daya kenan kada ya shafa rabi kada ya shafa sulusi kada ya shafa sulusan wa awwaluhu farkon kai da mutum zai fara shafawa min mabda'il wajhi daga farkon fuska ina ne farkon fuska matsalar gashi da ba daga nan ne mutum yau kasa ba to a shafar kai daga matsarar gashi wa akhiru karshe muntahal jumtuma zuwa karshen ƙeya nan kenan zuwa karshen ƙeya kenan in ya tashi sai ya haka in ya ɗaya in ya taɓa ruwan sai ya haka kuna jina da kyau kuna kallo na idan ya haka sai ya tashi wannan shi ne farilla dawo da shi haka kuma sunna kun fahimci wannan to amma ya zafi da alolar da mutum zai ɗebo haka sai haka kaga bai shafe kai duka ba ko kuma ya haka bai shafa kan shi duka ba wani kuma yin haka hamma ta fa in ba ka tsaya ba sai ga ta yi haka kawai eh wace ne farin bai ce wai wasu kuma dan kwali za su kama su yi haka duk ba su قال رحمه الله ومن توضأ ثم قلم أظافره أو حلق رأسه فإنه لا يعيد غسل موضع التقليم ولا مسح الرأس واختلف إذا حلق لحيته بعد الوضوء فقيل يعيد غسل موضعها وقيل لا يعيد قال رحمه الله ومن توضع duk wanda ya yi alwala mace ko namiji thumma kallama azafirahu sannan sai ya yanke akaifarsa ya yanke farcensa bayan ya kammala alwala sai ya sai ya ko bayan ya kammala alwala sai dai ya yi aski ko ya yi sallar magariba kafin lokacin isha sai ya ji ake mai aski sai ya dawo fa'in to yanzu ya za a yi kun ga dai su da ya shafa kai ɗazun nan ita ce ko yanzu eh ba ta bace ce sannan kuma ɗazu da ya yankan farce da bai yankan farce ba ya wanke gaba ɗaya amma yanzu da ya yankan farce ina ce fi akwai inda bai samu raba yanzu kuma ya bayyana kuna ji da kyau sai ma ya ce wa man tawadda duk wanda ya alwala thumma qallama azafirahu sannan ya yanke akaifarsa aw halaqa karasahu ko ya aske kansa fa innahu la yu'idu ghasla mawdi at-taqlim to wannan ba zai sake wanki inda ya yanke farcen ba wala mas'ar ra'as haka nan ba zai sake shafar kai ba wa malamai sun ƙara ma juna sani idza halaqa lihiyatahu idan larura ta sa ya aske gemunsa kasan ba larura ba aka kawo mutum da aske gemunsa ne yana namiji kuma yana so ya zama mace ne ai kaga rashin gemu sifa ce ta mata gemu kuma sifa ce ta maza saboda haka la'alla larura ce ta sa ya aske gemunsa ba'adar wudu bayan ya kammala alwala kuma an ce larura babu babu yadda za ka iya wajen kaddara ta takan yi za a mai operation ne Allah ta'ala ya sauke ko za a yi wani aiki ko dai wani abu ya faru ko za a mai dinki dalili dai ya sa aka aske bayan ya yi alwala faqil sai wanda su daga cikin mara suka ce ya ido ghasla mawdi'aha zai sake wanke inda ya inda ya ya aske kun akwai bambanci ɗazu daman shafar kai aka ce kuma kai ya shafa yasa aka ce ba zai sake ba sake shafar kai ba amma yanzu nan haɓa gemu wanke shi ake yi ba shafar shi ake yi ba to la'alla kuma a ɗazu akwai inda bai samu ruwa ba amma yanzu da aka aske shi sai ya fito sarari sa wasu suka ce yu'idu ghasala mawdi'aha zai sake wanke inda aka aske din wakil wasu malamai suka ce la yu'id ba zai sake wanke waɗannan wuraren ba ina fata mun fahimci wannan da kyau Allah ta'ala ya ji kansu da gafara Allah ta'ala ya rahamshe su qala rahimahullah al-khamisatu ghasl ar-rijlayn ma'a al-ka'bayn وهما العظمان اللاتئان في طرفي الساقين وندب تخليل أصابعهما قال رحمه الله الخامسة فرلا ta biyar a cikin farilla na a cikin farilla bakwai farilla ta biyar rasulun rijilaini ita ce wanke ƙafafuwanka guda biyu ma'al a lokacin za ka shigar da idon sawu ciki wai menene idon sawu din nan da ake kiran shi ido na sawu mana idon ƙafa? wa al azman su ne waɗansu ƙasusuwa guda biyu annati'ani waɗanda suka bullo suke a gefe fi tsarafai saƙai a gefen ƙorinka guda biyu su ne waɗannan kenan ko mashine nan ba kuna jina da kyau wannan su ne abin nan alka'ab kenan mutum ya tabbatar da lokacin yin alwalarsa wannan ƙashin ya shiga ciki kenan ya wanke zuwa haka domin wannan ƙashin ya samu ya shiga ciki sai da in ya wanke iyana to yayi matsala ko kuma ya kammala alolar ko ya kammala alolar ya zama nan nan gefensa gaba ɗaya bai samu ruwa ba duk wannan yana cikin hatsari alolar Allah ta'ala ya sauke wa ba mustahabi ne an so tahlilu asabi'ihima a lokacin da mutum masallaci yake wanke kafarsa ya tsatsefe ya sassafe yatsun kafa abin da ake bukata an so ya sassafe yatsun kafarsa to wannan ita ce farilla ta biyar farilla ta biyar ita ce wanke kafa a lokacin wanke kafa kafafuwa guda biyu ya tabbatar da idan sawu ya shiga cikin abin da yake wankewa kuma an so a lokacin da yake wanke kafarsa ya zamana ya cucuda ya cucuda ya tsan kafa shi kenan رحمه الله السادسة الدلك وهو إمرار اليد على العضو مع الماء, مع الماء ولا يشترط مقارنته للصف قال رحمه الله السادسة فرلا تشدع daga cikin farillan alwala guda bakwai addalku wannan farillar ita ce cuccuɗawa cuccuɗawa ma'ana cuccuɗa duk inda aka ce ka wanke idan aka ce a wanke abu kuna jina da kyau shin yana nuna ma'anar a malala ruwa ne ko ko yana yana bada ma'anar bayan ka kwara ruwa kuma sai ka gugurza mun fahimci wannan haka ce wani wanke hannunka kuna jina da kyau wanke hannunka yana nufin kenan ya dauki ruwa ya zuba a hannun haka ko ko yana nufin ya zuba sai ya tuttuɗa Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu idza kuntum ila salati fa silu wujuhakum ku wanke fuskokinku yana ya ce a wanke bayan ka sa ruwa kuma sai ka cuccuɗa qala rahimahullah cucuɗawa menene cucuɗawa wa huwa imrarul yadi shine goga goga hannu tafiyar da hannunka alal udwi akan gabar da kake wankewa ko akan inda kake wankewa ma'al ma'i amma a wannan lokacin ya zama na akwai ruwa dan in babu ruwa a hannu kake gugurza ya zama ya zama wani abu daban kenan kuna jina amma idan aka sa ruwa sai kuma aka bi da tudawa ya zama wankewa sai malam ya ce wala yushtaraku muqaranatuhu lisab ba a shar'anta cewa a lokaci guda kana sa ruwan kuma kana tutudawa ba a'a zaka iya ɗiba ruwan ka zuba in ka zuwa sai ka biyo da yawa balle a ce a dole sai ka ajiye wani shi sa kuma zuwa maka ruwa isa ba ne ce wala yi sharatu ba shiranta wannan ba abinda ake bukata dai ya zamana a hannun naka ko a fuska ta a duk da inda kake wankewa ya zamana akwai ruwa sannan kuma kake jiddirzawa qala rahimahullah al-muwalat as-sabi'atu na bakwai faralla ta bakwai kenan al yin alwalar ɗaya bayan ɗaya bin gaban alwala daki daki ba tare da an katse ba wannan shine ma'anar almuwalatu yin ta a jere wa huwa an yaf'ala wudu shine mai alwala yayi alwalar baki ɗayanta kullahu baki ɗayanta fi faurin wahidi a lokaci guda da gaggawa an ce da gaggawa to kada mutum ya fahimci walfauru da gaggautawa ya je yi wankan agwagwa kuma ka san agwagwa ita ce in ta samu ruwa sai ta fatal fatal fatal an ci walfauru abin da ake nufi da walfauru gaggautawa shine in mutum ya fara sai ya kammala ba ya zama na tana alwala bayan ta yi kuskuren baki sai kuma ta je ta izar wuta in ta izar wuta ta dawo sai ta zo ta ci gaban ta danyi sai ta je ta tuka ta tuka in ta tuka wai zubin ta kafa ta kammala alwala ya gama salalewa tana zuwa wanke fuska kuma yadda ta kwashe tuwon ta dawo wata wani ba alwala bace ba ya Allah ya soke wa wa yafa an wudu'a kullahu fi fawrin wahid shine mutum ya aikata alwala baki ɗayanta a lokaci guda min ghairi tafriqin ba tare da mutum ya rarraba gaba gaba ba mutafahishi wanda yake abin nan mai nisa wanda yake zai bai dace ba duk da malamai sun ta kokarin fayyace ya mutum zai zama na ya kasance wal wacce gaggautawa ce mutum zai yi ta yadda ba za ta cutar da alwalan shi ba shine wasu suka ce ta yadda mutum zai yi alwala a daidai lokacin da yake yanayi daidaitaccen yanayi ne ba lokacin sanyi ba kadai ba kuma lokacin zafi ba dan ga akwai lokacin da yake laima da ta wanke da ta bushe akwai kuma lokacin da ka ajiye laima sai ta juma ba ta bushe ba ya zama da dai mutum ya yi alwaladi a cikin gaggautawa a cikin yanayi guda ta yadda to a kun a daidai na zan mana tambaya tambayar kuma ita ce menene hukuncin mutumin da yake cikin alwala sai aka kira shi a waya don ka fahimci ma'anar alfauru da aka kira shi a waya sai ya ɗauki waya suka yi tafira suka yi tafira suka yi tafira sai suka kammala firarsu a waya sannan kuma zai ɗora ne ko kuma zai faru daga farko e eh? isa mala ya ce ma'a zikiri tare da tunawa ya san fa yana alwala fa ya san yana alwala a sai ya ajiye kawai wal kudura kuma da ikon yin su a haka din kakan yi ma'a zikir ya manta da aka kira shi a waya ya sha'afa saboda haka sai da ya danyi yi magana mu sakon talatin minti ɗaya sai tuna ayi yana alwala ne a nan zai ɗora ne ba zai samu sako alwalar daga farko ba saboda an samu adamu zikir shi kuma mala ya ce shar'i ne zama ma'a zikir mai alwalar yana faɗake idan yana faɗake ne sai aka samu wannan tazarar to zai sake alwalarsa daga farko sai mala ya ce wal kuma yana da ikon yin alwalar a lokaci guda a ɗamfare sannan kuma ya zo ya rama ya ya raba to in ba shi da iko fa misali yana ruwa ya ɗauki ruwan da zimbar ruwan zai ishe shi sai da ya ke wanke fuska sai ruwan ya katse ko dai ruwan ya tirtire ko kuma ya tabbatar da ruwan ba zai ishe shi ba sannan kuma inda zai samu ruwa din sai an yi tafiyar kamar wuri ne da yana ɗan nisa zai ɗauki shi minti ɗaya minti ɗaya da rabi kaga ba wai wuri ne ma da zai tashi bari je ɗebo ba kuma mai wannan da kyau ko sai ya je ɗebo ruwan ba abin da ya taɓa alolan shi lura da cewar bai da ikon zarta da alwala a lokaci guda kuma abin da ya kawo shi ikon shine ruwan ne ya katse ne kuma amma sai ya ga mutum wai in yana alwala ai ba a tashi sai ga mutum yana alwala a zaune yana ta neman wani ya je ya ɗebo mai ruwa zubo yana ta mimmi buta yana wai in ana alwala ba a tashi sai zamana yana ta kawo wasu ruwa sai ya ɗauki minti biyu sai da inda shi ya tashi da kansa da sakon arba'in zuwa sakon sittin minti ɗaya kenan ya sa ya kammala ina fata mun gano wannan da kyau kisa malam ce wa huwa an yafa alal wudu'a kullahu fi fawrin wahid kuma mutum ya aikata alwala baki ɗayanta a lokaci guda min gairi tafriqin ba tare da ya raba wannan gabar da wannan gabar ba ya raba gaba ta biyu da gaba ta ɗaya ba a gaba ɗaya ake so ma'a zikiri kuma mutum ya san cewa yana tini wal qudra kuma yana da iko na'am a in ba ne ba wani abin zai ne saboda daman ba shi da kodara ne kun lura da ke in dai ba ya zama ya yi tazara ta yi nisa sosai ba zai dora ne inda alula shi ta tsaya قال رحمه الله وسننه ثمانية الأولى غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء فينوي بغسلهما التعبد ويغسل كل كل واحدة على حدتها ثلاثة أف... نعم قال رحمه الله وسننه سنون الولاء ثمانية سنون نبدا تقص ina fatan mu fahimci abubuwa idan aka ce sunnoni a wurin malaman usulul fiqh idan suka ce abu sunna ne suna nufin darajarsa ba ta kai ta farilla ba matsayinsa bai kai na wajibi ba saboda haka suka kira wannan abin sunna sawa'un wannan abin ya zo a qur'ani ne ko ya zo a hadisi abin da yake wajibi shi ayi kira da suna wajibi sawa'un wannan abin ya zo a qur'ani ne ko ya zo a hadisi sabani yadda mutane suka ɗauka cewar wajibi shi da abin da ya zo a qur'ani sunna shi ne abin da ya zo a hadisi na san mutane suna da irin wannan tunanin to kuma wannan tunanin da mutum ya tsince shi akan titi idan ka ce wajibi shi ne abin da ya zo a qur'ani duk abin da ya zo a qur'ani wajibi ne Allah ta'ala yana cewa wa iza halaltum fastadu idan kuka kammala aikin haji ku je ku yi farauta ina yanzu yana cikin rukunin aikin haji duk wanda ya kammala aikin haji kuma sai ya je farauta ko ko an halatta muku yin farauta Allah ta'ala yana ce bai ba qudiyatu salatu fantashiru fil ard idan aka kammala sallah ku tashi ku fitar cikin kasa ku je ku nemi abinci yanzu sharadi ne a baya an gama sallah duk da zarar ka gama sallah ka tashi ka je ka ka je ka nemo abinci ka zauna ba qur'ani ya ba kuna jina da kyau ko ɗaya kenan annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa ma asfala min al duk abin da yake ƙasa da idan sawu na tufafi fawa finna wannan abun wuta ne wuta ce maganinsa kuna jina da kyau a ina ku faru wannan, a hadisi yanzu ke don sunna ne mutum ya ɗage wandonsa ko wajibi ne wajibi ne saboda akwai razanarwa yana da kyau mu fahimci wannan abin da yake sunna shi ake kallo ba wai daga inda ya zo ba kai ka ce abin da zuwa qur'ani shine wajibi wanda ya zo a hadisi shine sunna a ba haka yake ba sunna daban qur'a abin nan wajibi daban duk abin ka ga waɗancan abubuwan da muka ambata wajibabbu ne abubuwan da za a zo a ambata sunna ne sawa'un waɗancan sun zuwa qur'ani waɗannan kuma sun zuwa hadisi ina son fahimci wannan da kyau ba duk abin da zuwa hadisi ne yake amin sunan sunna kaɗai ba ma'ana ina nufin sunna wacce take matsayinta na bai kai wajibi ba akan samu a sunna suna ce suna ana nuna hadisi sawa wannan hadisin ya nuna wajibi ko bai nuna wajibi ba in ya nuna wajibi sunan shi farilla ba sunan shi sunna ta wani malaman fiqh da suke nuna sunna abinda bai kai farilla karfi ba qala rahimahullah wa sunanuhu samaniya sunanin alwala sunoni ne guda takwas al'ula sunna ta farko ghaslul yadayn wanke hannaye guda biyu qabla idkhalihi ma fil ina' kafin ka sha sa kafin ka sanya su a cikin botiki ko a cikin gwangwanin alwala kafin mutum ya sanya sai kafin mutum ya tsoma hannunsa a cikin gwangwanin da zai ɗebo ya alwala sai ya fara wanke hannayen tukunna so biyu so abin nan abin nan ya dai fara wanke hannayen so biyu ko so uku wannan yana cikin musabbai wa yarwi bi ghaslihima a lokacin sai iniya lokacin da yake wanke su a ta'abuda yana yi ne da nufin bautar Allah ba wai yana yi nufi ne da niyyar wanka hannun saboda akwai omo ko gishiri kun lura in yana yi ne da ni saboda hannunsa akwai omo ko gishiri to kenan inda babu omo ko gishiri ba zai wanke ba kenan da daga ban daki ya fito bayan ya gama wanka da ba zai ba kaga kenan ya nuna isa ma ne ce at-ta'abbud nam na sha faɗa muku yana cikin aƙidar yan ne su ba ruwansu da abin da ya zo daga makarantar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ƙungiyoyi ne na bid'a kuma kowace da irin abin da take kira a kai nas Allah salamatu wal afiya na ga wani na tintirin su a nan garin garin da kenan yana sai da omo yana sai da gishiri da ya tashi zai yi alwala da ya ɗauko buta daga shagonsa sai da ya koma gefe guda ya wanke hannayen tukunna sannan kuma ya zo ya yi alwala shi a dole ba zai wanke hannayen su zuwa nan ba saboda daga makarantar manzo Allah suka zo to hakan da ya cika tintinin dan tatsini ai da ya ɗebo ruwan sai ya lafta a bakin sa a lokacin hannun nashi da omo a lokacin hannun nashi da gishiri su Allah salamatu lafiya wa yaghsilu kulla wahidatin ala hidatiha sai mai wanke hannu ya wanke kowace hannu ɗaya wadda ke hannu a larabci mace a hausa namiji ka fahimci wannan da kyau kuma zai taimaka maka in kana yare in kana hausa to abin da yake a hausa mace ce sai ka mai da shi mace ko da ko a turanci ko larabci ko wani yaren namiji kun fahimci wannan da kyau sai da ba za ka ce wa ya kusulu kullu wahidatin zai wanke kowace hannu ɗaya a lahidatiha a ɗayan takatta ba a nan za a ce kayi gwaranci a wurin bahaushe ina fata mun fahimci wannan kullu da ce a wurin bahaushe za ce baka yi daidai ba kayi kwamfali kayi kwaba a za ka wanke kowace ɗaya kowanne ɗaya a ɗayan takarsa tunda a hausa namiji ne saboda haka sai ka bi da shi a namiji kul in kanat lakum darul akhiratu qul in kanat lakum darul akhirah ba an sa kanat ba to zaka ce in gidan lahira in gidan lahira ta kasance a gare ku a'a za ka faɗi wanda za ce kai kun bala a harshe saboda ka zaka ce hazihi daru wannan gida ne ko wancan nan gida ce wannan gida ne in ka ce waccan nan gida ce kai kun bali ka da kai abin da yake ba Hausa ba kai kuma larabci ne sai da inda za a ce maka wannan gida ne ka mayar da shi larabci sai ka ce hazihi darun ba za ka ce haza darun ba naka ce yau ka rubuta maka hazihi darun aka ce ka mayar da ita Hausa ka mayar da wannan jumlar Hausa sai ka ce wannan gida ne za ka ce wancan ba gida ba ce قال رحمه الله muku wa yasulu kullu wahidatin zai wanke kowanne hannu ɗaya a lahidatiha a ɗayanta ɗayantakarsa salasan su uku kenan zai wanke wannan nau kenan ɗaya sai sake yin haka nau kenan sai sake yin haka nau kenan uku sannan kuma sai ya ɗebo ya wanke wannan ba kowace ya wanke ta ita kaɗai ba nau kenan ɗaya sai ya sake ɗebowa ya zuba nawa kenan sai sake ɗebowa ya zuba nawa kenan uku to sai in yayi wannan ne sannan ya zama ne ya cika sunna ta farko kuna jina da kyau to amma kuma a sifofin alwala da muka karanta a baya ya muka ya muka duba muka nuna cewa ake yi za ka wanke su duka ne su uku ba na ka ɗebo ruwan haka za ka haɗa su duka ka wanke sau nawa ɗaya kenan sai ka sake ɗebowa sai ka wanke haka bi kenan sai ka sake ɗebowa ka wanke su duka so nawa kenan so yanzu muna da ruwayar a alwala muna da ruwayar wanke hannu ruwaya nawa kenan biyu hadisi daga hubran maula usman ibn affan Allah ta'ala ya kara mushi yadda yake cewa an tambayi usman ibn affan ya siffanta wa mutane siffar alwalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yasa aka kawo mishi ruwa in mu kuma ta mun yi hadisin da kuwa cikin mutul ahkam da aka kawo mai ruwa fa afraga ala yadayhi sai sai na Usman ya karkato ruwan a hannunsa fa ghasalahuma sai wanke hannayen nasa guda biyu salasa marrati su uku ya wanke sa biyu su uku a ruwa kenan ruwaya ta biyu da muka karanta haka na haƙuri hadisin abdullah bin zaid Allah ta'ala ya kara mushi yadda shi ma da aka ce yayi alwa da ya ruwaito hadisa alwala yace fa akfa ala yadayhi min at sai ya karkato da ruwa ya bulbulo ruwa daga wannan butar da aka kawo mushi fa gasala yadayhi salasan sai wanke hannayensa biyu su uku ba a ce ya wanke kowace daya kowanne hannu daya su uku ba ina fata mun fahimci wannan da ke ku na'am malam ce al'ula ghusl yadaini qabl idkhali ma fil ina wannan malam ya lissafa wanke hannaye guda biyu kafin mutum ya sanya su a cikin kwanan a cikin gwangwani yana cikin sunoni. wannan idan ya zama na ba daga bacci ya tashi ba amma idan ya tashi daga bacci ne to yana cikin wato babu yana cikin magana mai karfin gaske ya wanke hannun shi tukuna kafin ya sa ana salamai ya ce idan staka ba ahadukum min idan mutum ya tashi daga bacci to kada ya tsoma hannunsa a cikin kwanan alwala sai ya wanke shi ina fata mun fahimci wannan da ke ko قال رحمه الله sunna ta biyu cikin sunanin alwala guda takwas almadmadatu kurkurar baki kaji mada kurkura kaga ko a hausa ma da ka fassara sai da bakin naka yayi almadmada din kenan mana yace wahiya idkhalul ma'i idan ka ce almadmadatu a bakin larabci shine at-tahrik motsawa motsawa to amma a yaren musulunci da yace almadmadatu shine idkhalul ma'i shigar da ruwa fil fami a cikin baki thumma yukhadhiduhu sannan ya kada shi a bakin waya mujjuhu kuma ya zubar da shi wannan shine ma'anar almadmada idan aka ce mahiyal madmadatu sai ka ce al-madmadatu idkhalul ma'i fil fami thumma yukhadhibuhu wa yamuthu wannan shine definition na al-madmada kuskurar baki shine shigar da ruwa baki kun gane ko to haka aka ce shigar da ruwa in mutum yi haka ya shafa ruwa a baki bai zama shiga cikin ruwa thumma yukhadhibuhu sannan bayan ya shigar da ruwa a baki sai ya motsa shi kenan idan mutum ya sa ruwa a baki sai bai motsa shi ba ya malalar da shi ya bude baki shi ruwan ya zubo ya kuskura baki bai kuskura baki ba idan mutum ya sa ruwa a baki sai ya kuskura shi ya kada ruwa a baki sai kuma ya haɗe eh, ya yi baki bai kurkuren baki ba abinda ake bukata da kurkuren baki ya tabbatar da ruwa ya shiga bakin ya shigar da ruwa nau kira ɗaya sannan ya kada ruwa a bakin nau kira biyu san waye mujuru kuma ya zubar da shi no kenan sai abinda ake bukata kenan sannan ya amsa na kuskuren baki qala rahimahullah as-salisatu sunna ta uku alistin shaqo shaqar ruwa menene shaqar ruwa wa huwa jazbul ma'i shine mutum ya ja ruwa bi nafasihi da numfashinsa shine nafas nafs an ka sanya ma fa'un sukun shine rai nafas shine numfashi kun gane ko bi nafasihi da numfashinsa ya jaruwa kenan ya yaka lidakhili anfihi idan ruwan ya shiga cikin hancinsa shine mai shari'a yake cewa li yakhruja ma fil khayshumi min al awsakh domin ya fitar da duk da datti da kazanta da abubuwan da muka karanta da su na laifi da yayi harcinsa hancinsa wanda yake za su iya fitar da harufa don wani hancin shi ya cika in ya zo sallah kuma ba zai iya fitar da harufa yadda ya kamata ba na shaƙar ruwa ita ce jazbul ma'i shine jan ruwa bai na fasihi da numfashinsa kenan an ce jan ruwa shine mutum in ya ɗebi ruwan sai ya haka amma ba wai mutum ya ɗibi ruwa ya haka ko kuma ya haka ko kuma ne ya haka duk wannan baya cikin shakan ruwa duk ba shakan ruwa yi ba ina fatan za ku zai dawo akan magana da muka faɗa nasu cewar da yawa in gaje je masallaci a kasuwa ko gaje je masallaci a ma'aikatu ko gaje je masallaci a gefen titi za ka samu wasu alwalar da suke to a gefen titi suka tsallaci suka same ta ba a cikin masallaci suka same ta ba قال رحمه الله الرابعة سنة تهدو الاستنثار ita ce shakarwa facewa barakallahu fi ita ce facewa wa huwa daf'ul ma'i min al-anfi shine mutum ya ingizo ruwa ya turo ruwa daga hajjinsa Bina fasihi da numfashinsa ma ja'al sababati wal ibham tare da sanya as-sababa sababa ita ce yar manuniya wal ibham da babban yatsa ya sanya su ala anfihi akan karan hancinsa kun gane ko kenan yayi haka wannan asbaba kenan ta wannan hannun da wannan sai yayi haka in yayi haka sai kuma sa to sai malam ya ce mana ya sanya yar manuniyarsa da babban yatsunsa bai ce mana na hannu kaza ba bai ce mana na dama ko na hagu ba wanne za a sa ta'abudan ne eh shi face ruwa ana yin shi ne don ibada ko kuma don fitar da kazanta idan don fitar da kazanta ne to sai mutum ya sahu kun fahimci wannan da ke ko in kuma dai ibada ne fa saboda komai da dama ake yi ina ba ta ma'ana dai malamai sun kara ma juna san tunda ba faɗa ba duk wanda kai amma kuma tunda dama hannunka yana dauke da ruwa da yanke haka zai fi wallahu ta'ala ala da malamai suke fasa ilimi kenan haka mai sharhi ya faɗa qala rahimahullah wa yubalighu ghayru sa'imi fil madmadati wal istinshaq wa yubalighu ghayru sa'imi duk wanda ba mai azumi bane a lokacin da yake wannan alular to ya kai matuka fil madmadati wurin kuskure baki ya tabbatar da ya sa ruwa ruwan ya kaɗa bakinsa walistin shak da kuma shakarwa in dai ba azumi yake ba in dai ba azumi yake ba to haka zai saboda haka mai azumi ne kawai zai kuskuren baki kada ruwan ya huce mishi ya shaƙa ruwa amma in dai ba azumi yake ba to ya tabbatar da ya ja ruwa ya shiga hancinsa sosai da sosai قال رحمه الله والأفضل أن يتمضمض بثلاث غرفات ثم يستنشق بثلاث غرفات قال رحمه الله wal afdalu abin da ya fi an ya tammadu maza ya yi kuskuren baki mai zaman kansa bi salasi gharafat da kwamfatar ruwa uku mana ɗebo ruwa ya sa a baki ya kuskura ya zubar sai ya sake ɗebowa ya sa a baki ya kuskura ya zubar no kenan sai ya sa a baki ya sake ɗebowa ya sa a baki ya kuskura ya zubar no kenan sun mai yastanshiku sannan sai ya shaka ruwa sai ya ɗebe ruwa daban kenan sai sai ya sake facewa nawa sai ya yi haka su uku yasa mala yace bi salasi gharafat da kamfata uku ma'ana kamfata shida ne shida kenan na kuskuren baki uku na shaƙa ruwa uku sai dai kamar yadda aliyu adawi yake magana a ciki ko kuma a shek azzarkawi abin nan azzarkani da yake ɗaya ne daga cikin littafan da ake sharhin risala ake sharhin wannan iziya ɗin azurqani wanda muke kira sunan shi lokacin da muke muwaffa yana da sharhin iziya yake cewa wallazi jazama bihi ibn rushd wanda ibn rushd shi ma ibn rushd al-maliki ne yace wanda ibn rushd ya riko da shi bal zahiruhu annahu muttafaqu alai kai yake cewa ma wanda ibn rushd ya kawo yayi gani a kai shi ma aka ittifaqi annal afdala abinda da yafi fi'ilahuma bi salasi gharafat yin shaƙa ruwa kuskuren baki da shaƙa ruwa bi salasi gharafat da kamfata ruwa da kamfata uku ya fa'alu ma bi kulli gharfatin min salas zai yi kowanne ɗaya daga cikin waɗannan guda uku da kowanne ɗibo ruwa ɗaya da yi ma'ana in ya ɗebo ruwa haka ɗiba ne kenan sai ya zuƙi ruwa sai ya kuskura sai ya zubar da ragowar ruwan da ke hannunsa sai ya nauke kenan daya kamfatar ruwa daya sai ya sake maimaitowa in ya ɗaiho sai ya zuƙa in ya zuƙa sai ya kuskura sai ya zubar ragowar ruwan sai ya no kenan sai ya sake maimaitawa haka wannan ita ibn rushd ya kawo har kuma kuna gana da ke ko har ibn rushd yake gana hakan ma shine al-mutafaq abin da yasa na kawo waɗannan bayanan iziya littafin malikiya kuma shi muke karantawa kuna jina da ke kenan ko a nan akwai wata ruwaya kuma dai a malikiya din wacce take ta nuna cewar ana yin kamfata uku sannan kuma gargamanta duk suna magana ne akan al-afdaliyya abin da ya fi suna fata mun fahimci wannan da ke ko duk suna yi ne akan al-afdaliyya abin da fi to ko tunda abin da ya fi ne na farko dai duk abin da ya fi yana bukatar dalili tunda ibada ce ake so ka yi sannan kuma abu ne da zai sa mutum ba zai dauki caji mai zafin gaske a kai ba tunda yana cikin al'afdaliyya ne kamar da na faɗa muku a Sheikh Ali Al'adawi ya kawo wannan a cikin abin nan nashi sharhin hashe da ima da ima zurqani sharhin risala abin nan sharhin iziya zai ce sharhin risala sharhin iziya ma'ana mai iziya ne mai kawo kenan mai sharhin iziya shi ya kawo wannan magana qala rahimahullah al-khamisatu مثل أذنين ظاهرهما وباطنهما بأن يدخل سبابتين في سماخيه ويجعل إبهاميه على ظاهرهما قال رحمه الله الخامسة سنة تبير مسح الأذنين سنة شافر فاتن كنوة ظاهرهما وجنس وباطنهما دجكنس kuna jina da ke ko ina ne ciki ina ne waje nan ciki nan waje haka za ka yi su yadda ko mutum zai shi ne bi an yi da shi ne ya sanya yar manuniyan nan nashi guda biyu ma'ana yar manuniya ta hannun dama ya sa ta a kunnan dama yar manuniya ta hannun hagu ya sa ta a kunnan hagu shi ne fi shimakhaihi a cikin kwarmin kunnensa cikin kunnensa haka wa ya ja'ala ibhamahi sai sanya manyan yatsunsa guda biyu na dama da na hagu kenan ala zahiri ma a bayansu haka kenan kuna jina da kyau to a yaushe zai yi wannan bayan ya kammala shafar kai zai huce haka ko ku a in ya gama shafar kai sai ya je ya dangwalo wani ruwa tukunna sannan ya zo wannan shafar kunna qala rahimahullah as-sadisatu تجديد الماء لمسح الأذنين السادسة سنة تشرة تجديد الماء شيني جدد الروا سابن تروا ميمي تروا أهنو لمسح الأذنين دومن شافر كدني ina fata mun fahimci wannan da kyau mutum bayan ya gama shafar kai daga farkon zuwa ƙarshe sai kuma ya sake komawa ya ɗebo ya sake don taɓo ruwa sai ya wannan da kai shi bai da muka sha maimaitawa wannan shi ma ana yin sa sannan kuma ka hada duka duk ruwayoyi ne guda biyu akwai ruwayar hadawa duka ne kuma mina ra'asi ai kulluwa guda biyu suna kai ne saboda kai da ake shafa kai haka za ka hada da su ka shafa baki daya as-sabi'atu sunna ta bakwai raddul yadaini fi mashi ra'asi dawo da hannayenka guda biyu a lokacin da kai shafar kai lokacin da kai shafa kai kada kai haka wannan kai farilla ka dawo da su zuwa inda ka fara wannan kai sunna qala rahimahullah as-saminatu sun abin nan sunna ta takwas tartibu fara'idihi mutum ya jeran farlan nan da aka kawo ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn yadda aka kawo su a jere mutum ya kawo su a jere kada bayan mutum ya wanke fuska ya wuce kuma ya je ya shafar kai sai ya dawo ya wanke hannu sai ya wuce kuma ya wanke kafa a'a yadda aka kawo su a jere haka ake so ka kawo su a jere yin kawo su a jeren shi ma sunna ne shine yace as-sabiratu tartibu fara'idihi jeranta farallansa qala rahimahullah tanbih man taraka fardan min fara'id al-wudu fa innahu ya'ti bihi thumma yu'idu as-salah wa man taraka sunnatan fa innahu la yu'idu as-salah wa yaf'alu tilka as-sunnata lima yastaqbilu min as-salawat qala rahimahullah tanbih fadakarwa wannan fadakarwa tana da muhimmanci sosai da sosai isa galibi ma da in ya kawo babi inda akwai wata faɗakarwa da yake bukata yakan kokari ya sata a ciki yace man taraka farda min fara'idul wudu duk wanda ya bar wata farilla daya daga cikin farillan alwala fa innahu ya'ti bihi to lokacin da ya tuna zai je yi wannan farillar sun mai idu sala sannan ya sake sallah mu fahimci wannan da sai da ya idar da sai yanzu nan da ake yake karatun nan ko yake sauraron karatun nan sai tuna ai a alwalar da ya yi a sallar da iya mata bai wanke fuska ba kuna na da kyau ya mata bai wanke fuska ba to sai mu ce ya mata bai wanke fuska ba yanzu yana da alwalar in alwalar shi tana nan sai ya wanke fuska ya je ya sake sallar shi idan alwalar shi ba ta nan sai ya sake alwala ya je ya wanke fuska shi ya je sake sallar shi in alwala shi bata da sai ya sake alwala ya je sake sallar shi kuna jina da kyau saboda me saboda ya bar farilla sawa wannan farillar fuska ya bari wannan farillar hannu ya bari wannan farillar duk abin da yake yi sa aka kawo farillai aka zayyana su shi dai bala yake hukunci kan wanda ya bar farilla kar ku manta a lokacin da mutum yake wanke hannu sai ya zamana hannun shi iya nan a yake kuna jina da ke ko sai da mana da garar abin da inan ne nan ɗin ba zai wanke shi zai wanke zai wanke wannan kuntulmin da ya saura masu Allah salamata wa lafiya haka ne idan ya zama na a kafa shi wataƙila yana da matsalar kafa nan babu su sai zama na daga nan ne zuwa nan ake da su mana ya sama kenan sun ɗauke to waɗannan abin da ya saura na kafa zai wanke shi in ya wanke su kuma sai ci gaba da sallar shi ya ci gaba da ibadarsa wa man taraka sunnatan wanda ya ba sunna daya wanda yake su muka kammala da sunnonin alwala ko fa innahu lalle shi la yu'idu salata ba zai sake wannan sallar ba ma'ana sai yanzu da ake karatu sai tana aya a sallar magarba ya manta bai kuskuren baki ba musulmai eh ya manta bai dawo da shafakai ba ai shi da ishafakan nan ya manta bai dawo da shi to kuma alwalar shi tana nan to alwalar shi tana nan abu na farko ba zai sake sallar da ta wuce ba abu na biyu wa yaf'alu tilka sunna sai ya aiki je ya aikata wannan sunnar da ya manta ya bari tunda alwalar shi tana nan lima yastaqbilu min as-salawat saboda sauran sallolin da zai ci gaba da yi ina fata mun fahimci wannan da kyau yasa ko gada zuna ce akwai bambanci tsakanin sunnoni da farillai sawa'un a hadisi suka zo ko a qur'ani hukuncin da ake masa kallon su da ake yi ana masa kallon farilla ce farilla ta zo a qur'ani ko ta zo hadisi sunna ta zo a qur'ani ta zo sunna ce ta zo a qur'ani ne ko ta zo a hadisi wannan shine takaitaccen bayani da za mu yi a wannan gaba ta alwala darasi ne zuwa na gaba na ran litinin jibi idan Allah ta'ala ya kai mu sai mu tashi mustahabban alwala din kenan wa fadailuhu 11 sannan da sauran lokaci sai mu yi kuma alwalar a aikace kamar yadda muka yi lokacin da muke a khadari muka yi lokacin da muke a kuna jina da ke ko sai mu yi alwalar a aikace wacce za ta hana farallar alwalar da sunnonin alwalar da kuma mustahabban da muka karanta a darasin mai zuwa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu